ga watan hudu 2020 eh, ko kuma 2021 ina so in gabatar da wannan masallaci wanda na fi mahmuda ya gina don girma allah ɗai ah, ba shi o oh, yana yi can gare to shi kenan saboda haka ah, ya ce baya da wani dogon bayani ko bai so ya zo ya tsaya a dauke hoton tare da shi ya ce allah da ya yi sabar da shi ya san shi saboda haka bai bukata ya zo ya tsaya nan amma dai ina gabatar da wannan takardar da ya bayar cewa daga yau ya bayar da wannan masallaci amana ga ƙungiyar izala reshen sokoto amma bisa ga alkawali na allah a rika kula da tsaftace masallacin ko yaushe dare da rana ya zama masallaci yana cikin tsafta saboda haka ni kuma zan miƙa wannan takaddar takaitacce takarda ce don bai so ya rubuta komai ba son ɗaya kawai ya yi a ce kawai ya ba da masallaci saboda allah shi ganin kowa ta yate na ce to babu komai da ya dan rubuta wani abu ya sa hannu saboda shaidu yana da kyau wa aqimu shahadata lillah ka gani to saboda haka wa ma hafiza har farra to saboda haka wannan ta ce takarda ina so in mika ta ga shugaban malamai na izala a nan sokoto ga ta nan shi kuma ya ba wani ya karanta don kowa ya ji abin da ta kumsa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 wato a madadin kungiyar jama'atul izalatul bida ya kamata sunna reshen jihar sokoto na karbi wannan takarda da suna allah mai rahama mai jin kai da godiya ga allah ya tabbatar da alkhairi da lada da sakamako mai kyau na duniya da na lahira ga malam muhammadu nafi'u wanda allah ya ba ikon gina wannan masallaci saboda Allah Allah ya saka mishi da alkhairi hakika gina irin wannan masallaci ba yawan kuɗi ba ne ba yawan dukiya ba ne kuma rabo ne daga Allah maɗauhakin sarki komi dukiyar da Allah ya baka da mulkin da Allah ya baka sai Allah ya datar da kai ya ɗiban ma ya yi ma rabu ka gina irin wannan masallaci don haka wannan rabo da Allah ya wa wannan bawan Allah to Allah ya ƙara tabbatar da shi duniya da lahira sannan kuma hakika kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa masallatai su ne mahi girma ga daraja a bayan ƙasa da kuma magana Allah maɗaukakin sarki cewa mahi darajar makin wurairai a bayan ƙasa su ne masallata ɗakuna allah masallatai don haka masallaci wajibi ne a girmama shi kuma a darajanta tashi a tsabtace shi a gabatar da duk wani abu na alhairi na ƙanshi da kyautatawa a ciki don haka muna tabbata ma malan nafi'u da kuma wakilinsa malam abdurrahman sayudi malaminmu kuma abokinmu wato masanin ƙur'ani littafin allah mai girma muna tabbata mai bisa ga alkawali wannan masallaci za mu kula da wato haƙƙin da allah ya ce a bashi na tsattace shi da kyautata mai da kula da shi bisa ga da haskaka shi da raya shi da sallah da karatun Alƙur'ani, da sauran abubuwa waɗanda allah ya ce a yi domin a raya masallatan allah don haka insha Allahu mun ɗo wannan amana kamar da Allah ya ɗora muna ita za mu kula da wannan masallacin sannan bayan haka muna addu'a da roƙon Allah wanda ya gina wannan masallaci da waɗannan bashi shawara da waɗannan taimaka da waɗannan na ji daɗi Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya tsare malam Muhammadu Nafi'u Nafi'u Allah ya tsare shi Allah ya kare shi dukiyar da ya kashe domin wannan aiki na gina ɗakin allah mai girma to muna roƙon allah ya lillinka mishi linkin balinki a kanta kamar yadda allah maɗauhakin sarki ya faɗa cewa waɗanda ke ci da dukiyarsu saboda allah wato kamar misali zan ƙwaya gero ce wadda an ka shika tabba da zangarniya bakwai zangarniya ko ci tana da ƙwara ɗari kuma allah ya ce wallahu da'ifu liman ya sha to allah ya ƙara lillin kama nafi'u kuma allah muna alhaji nafi'u muna roƙon Allah ya ba mu irinsa a cikin addinin musulunci a cikin duniya gaba ɗai ba jihar sokoto zance ba ko garin sokoto da duniya baki ɗaya kuma muna addu'a mahaifansa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su waɗanda na ƙare Allah ya ji kansu da sauran mahaifanmu gaba ɗaya Allah ya sa aljanna ta zama komarsu sannan bayan Allah kun dai ga wannan aiki kuma alhamdulillah abin farin ciki na lokacin da an ka aza wannan aiki kwanan baya da shugaban kungiya na ƙasa ta sheikh abdullahi balalau ya zo hau wannan masallacin nan muka yi magariba da shi da isha'i ko bayan magariba kuma har yace insha Allahu idan aka gama wannan aiki to a faɗa musu in Allah ya so za su yi ƙoƙari su halarci sakkwato domin a yi wannan buɗe wannan masallacin tare da su bi izinin lahi insha saboda haka mun karɓa amma a yi muna uzuri za mu ba da saƙo bisa ga yadda shugaba na ƙasa ya ce to za mu sanar da shi to masallaci an kammala kuma an hannun muna ko da yake azumin watan ramadana yana huskantowa amma dai sai mun faɗa mai to duk umarnin da ya bamu da yake ya rarraba tafsirai malamai masu tafsirai ko ina cikin najeriya har shi ma yana yola ne ko adamawa zai nashi tafsiri can don haka za mu yi da wannan sako gare shi kuma sannan za mu kai ma shugaban kungiya na jiha alhaji awal suleiman romo daga baya ya yi magana da shi kamin gaba ɗaya gaba ɗaya mu tare cikin wannan masallaci mun karɓa bisa ga addu'a alkhairi ga alhaji nafi'u muhammadu nafi'u allah ya saka mishi da alkhairi allah ya ƙara ma dukiyarsa albarka allah ya shiga cikin al'amari ne allah ya ƙara mai imani ya ƙara mana da aiki na kwarai kuma zuriyar da allah ya bashi da wadda zai bashi da wadda allah ya bamu don Allah ya sanya musu albarka Allah ya bashi zuriya mai gadon shiga wannan aiki na alkhairi ya Allah ya kyautar da karshen mu da shi gaba ɗaya saboda haka jama'a waɗannan halci wannan taro da kowa da kowa mun gode sannan ina gabatar da addu'a ta musamman ga malam wato abdurrahman sayudi malam abdurrahman sayudi da hoganin mu nan tsaye tuntuni mun kasan juna he da yau in ce kila shekara arba'in ko kuma gaira muna tare da shi can a local government din mu shagari in mun yayi yara masu karatun qur'ani mahaddata to shi muke kira ya zo ya zama muna alkali na musabakar da za mu yi musu tirenin da za mu yi musu yanzu cikin ɗaliban nan nashi da yawa akwai wani na can abuja yana jagorancin babban masallaci irin wannan ana kiran shi malam bashiru bello kila malam ilan zai haka ne ba haka ne shi shi ma hurhura ta sallamu ya <laughs> haka ne ya hika hurhura yaro na alaran maɗina yana can abuja yana ta karantar da manyan littafai sannan akwai sabo altuni shi ma wanda wata rana kai ba maka girgiza mai shi ko yanzu yana manajan babban banki nan birnin kabi cikin bankin gana <laughs> sannan akwai kabiru kabiru modiya cikin dai hayo ɗaliban ka waɗanda mahaddata qur'ani din nan shi ko yanzu na abuja abin da ake ce manaddaf ake ce mata mai manaddaf eh, mai eh mai mai tace abinci in haka ne shi kan ya hayi mu girma <laughs> to wala Allah saka muku da alheri. malam wannan ɗawainiya da kun kai ta kuma har yanzu kuna nan kuna ta kuna jagoranci da ba da shawarwari game da cigaban addinin musulunci mu ma addu'a Allah ya gama Allah sa a gama lahiya kuma Allah ya wa baya albarka kuma Allah ya baka lahiya ya bani ya ba dukan al'umman musulmi mun gode Allah ya saka da alkhairi sai da da mi ga na'ibaina kamin mu daga zan ba su dama su dan faɗi kalimatu tayyiba kun san ana son a faɗi kalimatu tayyiba ga malam Abakar Ladan mai idigami sannan na daya sannan ga malam eh, to ina sakatare eh, sai ya zo ya karanta muna wannan takarda mallam Abdul Rahman Sani mai tawul na ganin kahi mu gani da yawa don ni eh hmm, yau kusa hmm, karanta karanta muna waga takarda eh. bismillahir rahmanir rahim yau 26 ga watan sha'aban wanda ya daidai da yau 26 ga watan sha'aban wanda ya daidai ga 8 ga watan 4 2021 ni alhaji nafi'u alhaji mamuda marigayi Allah ya gafarta mai na miƙa wakafin wannan masallaci a hannun ƙungiyar izala mai reshe a sokoto na bayar ga shugabanninta domin a ci gaba da gudanar da al'amuran addini bisa ga amana a kula da tsabtace masallacin koyaushe haza wassalam yasa hannu 8 ga watan 4 2021 insha Allah Allah ya saka ma da alheri Abdulrahman to malam Abakar Ladan sai a faɗi alal ijazi kalimatu tayyiba alal ijaz أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yawa musulmi assalamu wa rahmatullahi wa ah, alhamdulillah الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال يا أوا مسلمي da Allah maɗaukakin sarki ya tara mu ya gwada mana wannan ranar da Daya daga cikin baradan musulunci masu ƙoƙari a musulunci idan ba manta ba kun ga kun je bayanan da shugaban mallamai ya yi bayan shak abdulrahman sayudi ya ƙare ya miƙa wannan takardar ta shaida an ba jima'atu za ta biya kwamta sunna reshen jihar sokoto mai herkwatawa da aka yi malakabi da kaduna izala kaduna an fahimta ko to yan uwa musulmi alhamdulillah shi dai masallaci malam abdulrahman da malam eh, alhaji nafi'u dama ai umarnin annabi sallama da allah umarce ne babu masu raya masallaci ko ɗakin allah an ba masu imani ba innama ya amuru masajidan lahi man amana billahi wal yawmil akhir ko ba haka ba man amana billahi wal yawmil akhir haqiqa tabban waɗanda ka raya ɗakin allah su ne suwa waɗanda sun kai imani da allah ranar ƙarshe ba abin da ke yiwuwa ne ba ma ne da mashirki a yi abu la ba ainihin abin da ke yiwuwa ne ba waɗanda ba su imani da Allah ba su ɗora ɗakunan Allah sai wanda masu imani sannan wajen roman gina masallaci yawa musulmi malamai na ta faɗi ya danganta wanda Allah ya rabo kamar yadda masu shugaban malamai ya ce duk wanda ba yawan dukiya a ba wani na nan bai iya lisa dukiya ne amma ko kafa guda bai ba Allah na masallaci ba bale makaranta ni a unhani wannan dukiya to ga wani bai da dukiyar sosai amma kuma ya ba da dukiya don Allah ya yi aikin da ba ma shi ba shi wanda gina hadda mahaifinsa sai wannan alherin ya sama don mi annabi sallallahu ya ce man bana lillahi masjidan bana lahu baitan fil duk wanda ya gina Allah masallaci don Allah ɗai to Allah ya mai alƙawalin zai gina mai gida cikin aljanna a shi Allah maɗaukakin sarki to kun ga ta bace kamar shugaban lai faɗi na in ba ka da rabo sai kai ta wahalar da dukiya banza kana gadi kana gadin dukiya bata amfani ka bata amfani musulunci bata amfani ma uwaye ba ballantana ma kai bale ka yake a ƙarshe muna fata Allah maɗaukakin sarki waɗannan irin su alai nafi'u ga ayyuka nan allah ka yawaita mana irin su kuma man nafi'u mune ma murna muna farin ciki muna nuna waton soyayyenmu da kai ta ƙara tabbata ta allah ce da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam uhuwa islamiyya abin da ya ce muna ma murna ƙungiya ne ma murna Sakwato ƙungiya a yi ma ƙungiya wannan wanga saurayi ya samu wannan daukakar ya gina ma izala masallaci in tsa kuma duk iya ko wata uku bai ba in a yi ma iyaka annan, ya gina ya ce kuma an hoya ba izala duniya ta jiya an babu imani izala wani inda an kai to ko son kana yi ko son kana yi a ce ma ɗaya zala hake sai imani saboda haka ma biyu sai ka ta yaƙi da shedan ka ba Allah ka gama wannan gaba kai da izina Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'ibina biyu ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda shugaban majalisar malamai ya karbi wannan masallaci da sunan Allah da kuma jawabin da ya yi da na malam abubakar muhammad ladan mai idigami dan abin da zai ce kila ba zai wuce kalima ɗaya ba ko minti ɗaya ni na san malam nafi'u tun yana yaro matashi kuma na san mahaifi ne a lokacin da allah ya sa ya yi auren farin babansa mutum ne mai kishi ga addini shi ya gayyace mu walima aure ne na farin ne yana cikin almajiran da babansa ya gayyata su yi nasiha wajen aure ne da ni da dr sani abdullahi jos suleiman gasu duk sun halarci wannan walima da aka yi na san baban nashi na san shi mun zama na san kishin addini ne da haka ba mamaki don alhaji nafi'u ya yi irin wannan aiki na alkhairi da haka abin da nake kara faɗakar da alhaji nafi'u kai ma allah godiya da allah ya baka dama yin wannan aikin kuma kar mu manta annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin hadisin da ya ambata cewa idan dan adam ya mutu duk ayyuka sun yanke sai abubuwa guda uku to daga cikin abubuwan nan guda uku manzon Allah ya ce wal awwaladin salihin da'ula, idan Allah ya baka ka hida na kwarai wanda zai maka addu'a sai malamai suka ce ba addu'a ɗaya ba duk wani aiki na ibada na samun lada in ɗaya yi Allah zai kai ma mahaifi to ka gode ma Allah mahaifinka na can muna sa ran yana cikin rahama Allah kuma duk aikin da ka yi na alheri Allah zai ba shi lada shi ma malam abdulrahman da ya ba da shawara Allah zai ba shi lada ni ma ina ciki don malam ya taɓa neman shawara ta lokaci mai tsawo ga ayyukan alkhairi da yake son yayi na ba shi shawara in bai manta ba duk aikin alkhairi ya gani kai ya ga karamcin dukiya ya yi abin da shi ke iyawa ina maka addu'a malam Allah ya ƙara ma dukiyarka albarka Allah ya ƙara ma rayuwarka albarka mahaifa mahaihi wanda ya gabata Allah ya ji kanshi da rahama waɗanda an nan raye Allah ya sa mu rayuwa albarka ya sa a gama da duniya lahira Allah ya sa lahiya Allah ya sa aljanna amma kuma mu gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam na'ibi Allah ya saka da sai daraktan masallatai shi ma zan nemi ya faɗi kalimatu tsaye ba amma kamin daraktan masallatai ba zan manta ba cikin addu'a alheri ga wannan aiki da wato malam isyaku jibirin wanda ake ce masabin kwamiti amma balalawai ce 11 eh Allah saka mai da alheri malam isya sai dai addu'a alheri duk abin da yake na addini wanda gaba ga wuga kungiya to shi na shi sana'a da ayyukan shi bai hana ce ya shiga cikin gaba Allah ya saka mai da alheri ya yi kai da kawo ga wanga aiki na masallaci Allah ya biya shi ya wara shi albarka ya samu gama lahiya gaba daya sai daraktan mu na masallatai na jiha malam Umar Abubakar Zomawa Tambuwal malam muna son ka faɗi tsaye ba cikin abubuwan da za a bi a'udhu billahi samir alim min ash rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة salama ala أشرف mursalin rabbi sharahli sadri wa yassirli amri wa halal uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah bahaushe ya ce sai wawa sai mahaukaci kan manta mafari mafarin allah ya kawo muna wannan babban alheri akwai wata kungiya ta wasu mutane turawa mutanen jamani suna da su sakwato suna son a neman musu fili domin su gina masallaci da makaranta saboda allah malam abdulrahman allah ya saka mara alkhairi muka haɗu tare da ni da shi da sauran malamai gidan abubakar sha abubakar jibrin an ka yi magana an ka samu hili an ka ce to ga hili an yi ciniki kuma an bari ana jiran su ba da kuɗi yau za su ba da kuɗi gobe za su ba da kuɗi bahaushe ya ce kama an shuka dusa har yanzu mujahidin ɗakin duniya mala ibrahim abdulmadon abdulrahman sai hudu ya ce akwai wani yaro na nan ɗanmu yana son aiki alheri bari in kwaɗaita mai wannan alherin wallahi haka an kai sai kwadanta ma alhaji muhammadu nafi'u cewa gashi gashi gashi gashi ya ce ko ai abin da ya kamata a yi ne a gaya musu samu hili an yi wata biyu ana biɗa hili ka sani kai da kai da isiya kun ta zuwa mun ta zuwa da ni da kai da isiya isiya Allah ya saka mana alkhairi don mahi yawa zama na shugaban masallatai har na kusan in kasa saboda ba a samu ba wani zubin sai su to su haɗu da shi da shi e alhaji nafi'u su tahi su gani abin bai yi ba a koma a tahi can a gani abin bai yi ba har sai Allah ya kaɗo mu nan da ya yadda a yi to kuma gashi yau Allah cikin iko ne da yadda ta da zartar da abubuwa ne kamar yadda ya saba ya zartar da haka muna godiya ga Allah Allah muna godiya gare ka malam arurrahman sai hudu Allah saka mana alkhairi alhaji na nafi'u Allah ya ƙara ma dukiya albarka uwaye Allah ya kai lada wannan aiki gare su waɗanda sun ka mutu ya kai can waɗanda annan kuma ya sa su gama lahiya alhaji isu ya da ni kuwa da sauran waɗanda duk sun ka yi alfahari sun ka ji daɗi ko suka yi murna ko suka yi wani aiki ko ba su yi wani aiki ba son su yi amma babu halin yi duka Allah ya saka mu da sakamakon da yake ba masu wannan aiki daga wannan nake cewa a ƙoli ƙauli haza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa astaghfiruhu innahu kana ghaffara darata masallati ah. Allah ko Allah to to jama'a mun gode don haka kamin mu abin ga za mu sa babban limamin mu a malam Usman bin Muhammad da bagin Ardo ya faɗi kalimatu ɗayiba kuma yi muna addu'a wato eh, malam hal hunaka eh, hunaka kalam na'am qabla qabla taqaddam abin da ke so in ce mm, shine ne mm. kamar da shi na fi waye bayani mm. yana son ku gwadi wuraren da ya kamata a yi kanta inda za a rika aza alkur'anai domin yana so ya kawo alkur'anai a zuzzuba wurin don masu karatu shi ma dai da sharaɗin eh, eh. a kula da alkur'an kada ya zama suna yayyagewa eh, suna wawacewa kuma nan gaba kaɗan insha Allah wasu littawai ma daban-daban za a samu ƙwarorinsu eh. ban da ba kwarorin su masha Allah to Allah saka da alheri don haka eh, eh, ya zo ya sana shi Allah ya saka da alheri to madalla lokacin da ana ginawa ya ce eh. da kowa eh yanzu an ba da yanzu an qur'ani ne ka sa Allah ko muslim Allahu akbar to Allah saka da alheri Allah biya ah, amin amala Allah ya kara Allah ya kara ya kara za mu godi bayan an kare to don haka insha Allah kamin gabatar da imam kuma wani abin farin ciki wanda ya kamata a faɗe cikin gabu bushara da Allah ya muna muwafaka wannan wurin wato bayan Allah ya muna muwafaka kamar yadda malam daraktan masallatai faɗa malam Umar Abakar Zomawa da masallaci ya kammala kuma Allah ya muna muwafaka da samun limami domin mi ba makaranta ba ko masallaci samun mai jagoranci Allah ya muna muwafaka da samun Aliyu Sharu Aliyu Umar Sharu Gwadabawa wanda yake shine limamin wannan masallaci sannan na'ibi kuma shine shugaban mahaddatan Qur'ani alarmomin mu na jihar Sokoto shine na'ibi ne kaga wannan wani rabo ne daga Allah Allah ya ƙara aje muna nan Mala Aliyu Sharu Gwadabawa ba sai na kaddamar da shi ba kun san ɗalibi ne daga cikin ɗaliban Jami'atul Islamiyya na Madinatul Munawwara don ni can dai ni san shi Madina ni san shi eh yau wajen shekara <laughs> kai ma can ka san shi eh yau da shekara <laughs> yau da shekara ashirin wato kusan shekara da shekara ashirin san shi ina jagorancin alhazai na sauka birnin madina ina neman mu ta wurin ziyara sai ni ga wani ɗalibi da dogo jallabiya ta da abin ga sha karatu aka ce mata ta ni ka sha hadisi <laughs> sannan gashi dan silili da shi haka sai ya taho malam mun taho mu yi wa'azi mu taimaka ma ni ce kai daga ina hake ce ani dan sokoto ne ce kai dan sokoto wa ina ce daga gwadabawa ni ce to ka taho gida to da nan dai malla aliyu sharu ko kowace shekara tun zama ne madina har ya kare da yake allah ya kaddarci ni kan zo ko wace shekara domin jagorancin alhazai har ya kammala wani bi ma in mun zo da alhazai sai ce to ga kowa ya bada koko wani tahiya ziyara za mu taho muku da motoci hisabilillahi wani bi iya taho muna da motoci suna kai gada don akwai sadda ya taho mu da katon ya nan guda goma sha bakwai ga sunan kuma abin ban shawa ko wace mota in ka zanna sai ka iske take away <laughs> a kai ka ziyara kuma a baka abinci wala aliyu Allah saka da alhairi ko baka bada ko kobo ba don haka <laughs> don haka alhamdulillah Allah ya muna muwafaka kuma Allah ya kara ya muna wannan muna an ce a tahaddathu bi ni'matillahi shukr ba muna alfahari ba muna godiya ga Allah da ni'imar da ya muna Allah ya kara muna ita don haka a takaice zan ba babban limami bismillah sai ya gabatar da kalmata tayyiba da addu'a ta musamman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ni abin zan ce a nan takaitaccen kalma ce kwarai da gaske lura da dukkanin magabata sun ambata abinda ya cancanci a ambata a wannan wurin duk abin za ka yi tunani ka faɗa to waɗannan shugabannin sun ambace shi duk abin zan maimaita nan maimaitawa ne a taƙaice ne ina da abin ƙari zan ainihin shara hawaye ne ko kuma zan yi ma malamina babana a cikin karatu malam abdulrahman wato tabbaci akan roƙon da alhaji nafi'o ya yi akan tsafta wannan masallaci. na farko a koyaushe irin wannan munasaba ta kama bayan ayar da mala ya karanta mana cewa masu imani kara da masallatai to akwai wani al'amari da ke faruwa tsakanin manyan mu na jihar sokoto yanzu wani babban mutum ne duk sadda irin wannan bayani ya kama shi inda zai buɗe baki ne to abin da yake cewa duk najeriya nan gaba ɗaya duk inda ka zo ka ga masallaci tsaf ƙasan shi tsaf saman shi face ko ina babu wata alama ƙazamta in karan tsana in izala ne baka kafara abin da yake cewa kenan A duk waɗanda an kawo wannan shaida kuma shi mai faɗa wannan maganat yana alfahari da faɗata don babu inda ya zo ya faɗe ta an ka ce ba haka abin yake ba to wajibi ne ga masu wannan kambi bayan gashi dai alama ce ta imani da Allah sannan kuma gashi mutane ma sun shaida ƙuli imalu fasayar Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi ta aiki ku yi ta abin da an kace na rayar da masallatai Allah zai gani manzon zai gani ko mu'mine ma za su shaida don haka anan ni abin da zan ce wannan kalmar tawa da yarda Allah wannan masallacin tun yanzu da na taho ana yin alwala a shigo na ga wasu hawar takalma na ce an saba ma ka'ida bai kamata irin wannan ba sai ni ce masu kula da masallaci kahin yanzu sai dai in kun shirye mutum goma sha biyu masu wankin tais sannan ku bari saurar su amma in ba su kun ka shirya ba to har hawa yanzu na takalma to an sa a makaida don haka yana yi ma ainihin malam tabbaci da yarda Allah ƙungiyar jama'atu izalatu bi aka mata sunna da an ka danka wannan masallacin ga hannunta da yarda Allah ga ainihin auna ga sikeli da aka auna a ga irin nasarorin da Allah ya ba su tun lokacin neman ga hilin har ya zuwa kammala ginat Allah bai kawo koyi ne guda wanda za a ce wani abu ya gitta na cikas wanda zai hana a wannan aiki wani wata nasara ce ga Allah subhanahu wa ta'ala ba da yake Allah maɗaukakin sarki yana son wannan aikin ya sa hannunsa ciki ba da sai a ta kawo su tura ana kakkahewa wanda ka ciruwa wani ma bai ciruwa har abin ya zama barkaci to wannan Allah ya san abin da ɓoye cikin zuciya shi mai aikata aikin sannan kuma Allah ya san zuciya wanda ke ba da shawara ga aikin kuma Allah ya san zuciya dukkanin wanda ya taho yana yin haka ne ikhlasa lillahi tabaraka ta'ala. inna laha la yudi'u ajara man hasana amala don haka muna fatan Allah ya karbi wannan aiki addu'a duk wanda ya amsa anan ba ya bada wanga makarfin sai yayi addu'a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 wannan bawan naka ka san bukatocinsa Allah ka biya masa babba sa ya Allah mahaifin samu tsira gabanka ya Allah ka yi an mai ainihin tsirar da bayanka daga azaba ya Allah ka tsirar da mahaifayen wannan bawan Allah ya Allah ka sanya aljanna firdausi a makomarsu ya Allah shi ku da wannan aiki ka san niyyarsa ka san manuhohinsa ka san abin da yake so gare ka ya Allah a duniyarsa da lahira Allah bashi su ba komai ne gare ka Allah ka bashi Allah abin da ya ciyar Allah ka linka masa abin da ya ci su a Allah ka linka masa linkin ba linkin kamar yadda malayin ya jawo aya duk abin da an ka ciyar domin ka ya Allah ka alƙalin za ka sau ɗari he da haka nan gwargwadon ikhlasin mai aiki ya Allah ka san ikhlasin wannan bawan naka Allah ka lillinka masa dubbai dubbai dubbai wanda ba mu iya sani ya Allah kai ka sani ya Allah kai ne alwasi'u ya Allah kai ne alfattahu ya Allah kai ne arrazzaku ya Allah kai ne algani ya Allah duk abin da wannan bawan naka yake so na alkhairi a wurinka Allah ka bashi muna roƙonka ya Allah wannan lada kuma da zaka bashi ya Allah ka hana mai ita ya Allah ka hana mai ita ka bashi ka lada ya Allah duk abin da zaka su a cikin wannan ba wani abu ne wurin ka ya Allah ya Allah ka bashi ya Allah ka linka masa abin da mu sani ba wannan dattijan namu wanda yake da rashin lafiyarsa da raunin jiki dare da rana shina a nan malam abdurrahman sayodi malaminmu jagoranmu ya allah ka ƙara ba shi lafiya allah ka sanya wannan jajircewa da ya yi a wannan aikin ya allah ka sanya zan sanadin tsirarsa ya allah ka karɓa masa wannan aiki ya allah ka ambata ga harshen ka muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ca man dalla ala khairin ka yana ca man dalla ala khairin ka fa'ilihi ya Allah wannan bawan naka wanda ya nuni a wannan aiki ya Allah ka san bukatarsa Allah ka biya masa ya Allah ka haɗa shi da ainihin alhaji nafi'u da babanninsu da babanninmu gaba ɗaya ƙarƙashin wannan innuwa Allah ka zuba mu aljanna gaba ɗaya ya Allah ka nisanta mu daga azaba wuta wa'anda za su jagoranci wannan masallacin Allah ka kara musu hikima Allah ka kara musu haiba Allah ka kara musu kwarjini Allah ka ƙara musu ilimi Allah ka kara musu jajircewa a cikin ratar da al'umma muna roƙonka ya Allah bayan da an kai waɗannan wannan masallacin a shiyarsu su ya Allah duk wanda zai amfani da wannan masallacin su ne kan gaba Allah ka ba su ikon inganta wannan masallacin Allah ka ba su ikon ainihin kyautatar da wannan masallacin ya Allah ka karfafa musu inganta wannan masallacin waɗannan shugabannin namu da suka zo musamman shugaban malamai ya ambata da wata bukata sabuwar girma wannan al'amari ya sako ta ya taho muna roƙonka Allah ka sa mana wannan ayyuka gaba ɗayan mu a cikin mizani Allah ka sa mana a cikin mizani Allah ka taimaka mana kamar muke farin cikin manyan ainihin shugabannin mu na Najeriya su ƙara zowa su sanya albarka ga wannan masallaci Allah ka kaddara mana zuwar su anan Allah ka kawo mana su lafiya ya Allah dole za su zo mana cike da farin ciki heda da kima Allah ka kawo mana su ya zan sa su zo jagoranci ƙara tabbatar da wannan aiki a kara addu'a a ƙara ainihin miƙa ma Allah a kara nuna ma Allah wannan aiki yana gani mala'ikunsa suna nan suna rubutawa mu ma mun shaida ya Allah ka ƙara shaida wannan aiki ayin shi donka Allah ka karba mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اللهم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين